فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون don haka ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar haninsa matukar kun samu damar yi masa da'a kuma ku zama masu ji da biyayya ga Allah da manzansa ku sanya dukiyarku da Allah ya azurta ku da ita a cikin ayyukan alheri duk wanda Allah ya kare shi daga son kanshi to waɗannan su ne suka rabauta da abin da suke nema kuma suka kubuta daga abin da suke tsoro